sati su zauna sun yi masu ci gaba da aiki tare da aliyu bin abi talib radiyallahu anhu حدثني محمد بن بشار حدثنا روح بن عبادة حدثنا علي بن سويد بن منجود علي بن سويد بن منجوف وترواية تعالى القادسي عن علي بن سويد باب حدثنا an Ali ibn Humayd an Ali ibn Suwaid matsala ta biyu kuma maimakon Ali ibn Suwaid bin Manjubin hayo ne wannan riwaya ta tsadi shi ce take an dan mai da bin an maimakon bin Manjubin ta ce an Manjubin sai zama kenan kamar ana nan علي بن سويد يا رويتو دغ منجوب منجوب شي رويتو ga Abdullah ibn Buraida wanda wannan kuma tafhiqun na sah musahhab kullina abinda asawaba abin da yake nan rubuce علي بن سويد بن منجوب انا عبد الله بن بويدا با منجوب منجوف ba عن أبيه دغ باب بويدا رضي الله عنه قال ياتي فأرضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا النبي يا أيك علي إلى خالد ولين خالد ليقبض الخمسة دن يتربهم في ɗai bisa biyar وقلت أقبض خالدا ما تسنشي ina kin Khalid na Aliyu ubgilu abiyan ina kin abiyu wani mafari ya faru wanda ya ci cikin zuciya dai kamar Aliyu ya yi laifi ya aikata abin da ba daidai ba saboda haka ta shina kyama sai za mu shi mafari wa qad tasala alhali ya yi wanka za mu shi bai tsaye wanka fa da li Khalid sai ce ma ala tara ba ka gani ilaha ba zuwa ga wannan mutum falan ma kadimna ala nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da muka dawo daga yamman muka zo wurin annabi zakartu zalika la sai da faɗa mishi yace annabi ga abin da ya faru wannan ya sababanta da ina jin tsanuwa da Aliyu bin Abi Talib cikin rayuwata فقال في أنك يا بريدة يا كي بريدة أتبغض عليا كان كان علي قلت نعم نتي إيه قال لا تبغضه كتكيش كبرك هي ليش فإن له في الخمس أكثر من ذلك شنا da fiye da haka a cikin humusi kaga riwayar akwai istifari bukhari abubakar al-isma'ili cikin al-mustakhraj ya rawaito ta mai faɗi da yalwa yadda abubuwan da suka faru har shi burai da yake kin aliyu aka ambace su a cikin riwaya da hili mafarin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika aliyu wurin khalid a can yaman za a raba a ba shi humusi sannan halil ya dawo aliyu ya ci gaba da zama can to a cikin ganimar yaƙi a cikin wannan humusin bayan kasa biyar an cire ma mayaka kashe hudu kashe guda humusi to sai aliyu ya ga wata daga cikin kamannin yaƙi wata mata sai ta ƙayatar da shi sai ya ɗaukan ma kai na ita kuma sai keɓantu da ita aka kwana gari ya waye ya yi wanka to shi sa bore da ya ji bai ya kafi saboda yana ganin kamar ya yi zalunci ya zai ɗauka cikin humusi tun ba haraba ba ko ya zai zaɓan makare abin da ya ga dama wannan shi ne dalilin kawai Buraida. ba wani abu aliyu ya aikata ba wanda yake mummuna ille shi zato ne aka da yi ba daidai ba ne to sai za ta wata yarinya daga cikin wanda aka samu to shi ne cewa ga tafala din nan ya yi wanka da safi to sai ya zaton cewa ai ya ci guduri sai zan ai wanga guluri na ya ci ya ɗauki boya kawai ko yarinya cikin ribar yaƙi to shi shine annabi ke bayyana mishi ai dan an raba abinda aliyu zai sama nashi kafo ya yi boyar, ya yi wannan yariyar da haka bai ci fiye da haƙƙi ne ba bai ɗauki fiye da haƙƙi ne bai ma kai iya iyakacin rabo ne ba kamar mutum ya kasance abinda an rabo ne dubu goma sai ɗauki dubu biyar daga an ji an ba shi matan waya saboda haka tun waya ma aliyu zai ba ma magana wai ya cika haƙƙin wasu ba a shi ma ya biyo cikin. an fahimta ba to kaga wannan riwaya ba ta buɗe waɗanda abubuwan ba ta zo muktafara amma a cikin al-mustafara da Abubakar al-Isma'ili ya kawo riwaya mai fadi da kuma kissa kai waye hakan da ba don kulle ba kamar Imam Buhari ka ta don kulle hakan da to ne malamai suka ce to yanzu akwai mushkila game da abin da ya shafi fikihu ya aliyu bin abi talibin ya tsadu da wannan yarinya cikin kamammin yaki ba tare da istibrahi ba bari istibrahin da ba da zaɓar da kawai sai kwana da ita kuma ya an kai yawa kai ne rabo da kai ne to shine malamai suka ce aliyu bin abi talib radiyallahu anhu yana cikin sahabban da a ganin in an kama mai yaƙi babu buƙatar sai an gitta ba yanzu akwai sahabbai masu wannan ra'ayi masu wannan fahimta <clears throat> to yana cikin su wasu da su suka ce a'a abin da yasa bai gitta ba ta saboda yarinya ta matashiya budurwa ta bata ma balaga ba amma ta da girma saboda haka babu buƙata ga istibra'in wacce bata balaga ba don haka abin istibra'in ta ba <clears throat> sa'annan maganar ya raba mai kai dai idan mutum ka sauke shugaba kuma ga abin rabo kuma har shi za a raba har shi rabon ya sha'a don a damar ya raba kuma ya ba kai saboda annabi ya shugabantar da shi akan raba adal akan hukunci akan adal saboda haka ya raba mai kai ne za'on makai kuma abin da ma za'on makai ne bai cika haƙƙi ne cicin ba har ma yana da sauran canji saboda haka babu wani zargi to malamai suka ce wannan yana karantar da mu kuskuren gaugawa fuskantar da zargi ga shugabanni kan wani abin da sun ka aikata wanda kai ga ganin ka ko ga zaton ka ba daidai ba ne kakkai saurin fuskantar da zargi ko ka yaya ta shi game da su shugabannin don yana yiwuwa idan ka samu bayani game da wannan abin ka yi da na sani ga zargin ka don shi yanzu shi buraida wannan abin da ya waru ga aliyu da yake shugabansu ya zama abin zargi gare shi ya zarge shi kuma ai ya zama yana ki ne saboda haka to amma ga shi karshen al'amari annabi ya mai bayani ai wannan ba wani abin zargi na ba ai bai yi laifi ba ai ma har bai cika haƙƙi ne ba حدثنا قتيبة حدثنا عبد الواحد عن عمارة عن عمارة بن القعقاع حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعيم آه، أبي نعمس قال سميت أبا سعيد الخدرية يقول بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن علي بن أبي طالب يا أيقوم من الله دقى يمن يا أيقوم شيء بظهيبة دوني تنزيلان في أديم مقروف كن وتفاتا في ها دلدت بالقرض إنما يطهرها الماء والقرض wani haƙƙi ne ko ice da aka jima da shi alƙarar ana ce mai da hausa maraje kamar ikin bagarowa yake amma ba bagarowa ba ne lam tuhassal wata ba a rairaye ta ba min turabi daga turɗarta cakuɗe da ƙasa kala fa arba baina arba'ati farin sai annabi ya raba wannan zinarin tsakanin mutum hudu baina uyai na tabne Abin abinda an ga saba da shi uyai na tabne hisnis ba uyai na tabne badrin ba to amma nan marwaci ya jingina shi zuwa kakanin dan shi uyai na tabne bin bin Hubayba bin Badal kenan Badalin uban kaka ne na ma amma dai kaka ne na ko don daga uban uba duk kaka na har zuwa sama duk kakanni na to maimakon a ce oyi da bin Hisnin wanda shi ne shahara shi an kai baba sai wuce daga uba ne wuce kaka ne ma kai ga uban kaka ne sai ce oyi da bin Badal idan su bin badrin shine su bin hisnin dai da kasani ba wasu mutum yuna daban-daban ba wa aqra bin habis da aqra dan habis ibnu malik rahimahullahu ta'ala sahibul lah yace wannan yana cikin shaidu akan ana iya cire alifin da lamun ga suna alami ko da ba kira ne ba a yi ba dan ƙa'ida in ba a cire suna ne alifin da lamun sai a cire alifin da lamun assalamu sunan Allah na gaba ka ya assalamu sai dai ya salamu hmm? <clears throat> to al'aqrabu yake al'aqrabu da alif da lam amma zan ga cewa aqra abin hadis ba a ce wal aqra ba kuma yana yi an ce wal aqra saboda ka hujja ce akan gidan ba sai babun nidahi ba aka cire alif da lam kamar ibnu malik da shalibiya dai walil jararin jamba yawa al walil illa ma Allah wa mahtiyil jumal to ba sai nan ba kawai kenan koda ba kira bane laraba suna cire alif da lam ga alal an ka cire maimakon al-aqra aka ce da na dawaki dawaki mutum na da Allah dawaki masu yawa to kuma sai ya musulunta ya zama sahaben annabi kuma tun da ran annabi ya rasu amma annabi sai ya mai sai zaidul khairi maimakon zaidul khairi suna ce mai zaidul khairi saboda dawakin da aka da yawa to sai annabi ce mai zaidul khairi maimakon khairi والرابع نقول إما ألقما قولي ألقمانا وإما آمر في الطفيل فقال رجل سيوي مدرسة من أصحابي لجمسين جماعة النبي سكيلا النبي يا وانقلب ويرد مولا عندما تغنو سيكي قلنا نحن أحق بهذا من هؤلاء كيف ما أمو ممكن يتنسلتها أبام الزينان عندما تقول أنقل أنقل ديما قال بابا لك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيل أبالي كما النبي إنما أتبع النبي وغيره ko kuma ko gaba ne wadi ba wani yake ci ya wadi mai biya to amma an faɗa ma annabi ga abin da yake fa qala sai annabi ce ala ta'amaluni ashe ba za ku amince mini ba wa ana aminu man fis sama alhaji ni ne amintaccen wanda a sama wanda a sama ya amince min ku ba ku amince min wa sama Allah subhanahu wa ta'ala الرحمن على العرش استوى وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته من الرسالة رحمه الله تعالى وهو في كل مكان بعلمه علمه في كل مكان أما ذاته فوق عرشه المجيد يا ولد أسمى يا أهل الجميل شيني الله كوكو بابا أهل الجميل يأتيني خبر السماء إلى بار السماء يكن معنى واحد صباحا ومساء sai da mareci ƙala fa qama rajulun sai wani mutum ya tsaya tsaye zahirul ainaini mai zurfin idanu idan na zurfin zurfi ko goga idanu wani mushrikul wajen da ta mai matsaukakan kumatu kashin kumatu ne ya turo haka na shigul jabhati mai cikin goshi goshi ne ya yi haka kafin lihiya mai gurgudun gemanya gemi ne kurkusu mai yawa mahlukun ra'abi ne askakken kai ya yi kwalkwago mushammarul izari mai tafakkohen mai tafankkohen kirshi mukuru ne da tsarma tafankkohen shi malamai suka ce to wannan ɗabi'a ce ta hawa rigawa tun a wannan lokaci ɗabi'a ce ta hawa ridawa askin kwalkwabu mutum ya aka kai ne tattattar ɗabi'a ce ta hawa dawa don shi wancan lokacin magabata na gari ba su aski kwalkwabu don ɗabi'a ta ta hawa dawa da an gane ka da wannan askin to an san kai ba haribi na hawarija su ne masu kafirtar da mutane saboda ka bayar ko in ka aikata abin da ka bayar na ta zama kafirci a wurin sannan suna halatta balle ma shugaba mamakon abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ka ai to saboda haka magabata a wancan lokacin suna barin gashi suna gyara shi ba su abu wannan shi dole kenan duk wata alama wacce ke ta yan bid'a da to ya kamata mutum ya barta duk wata shiga wadda an ka sanan ma yan bid'a da ita wanda wannan ga al'adar mazaunin mutane da an ji mutum da wannan alama za a yi mai ɗaukar ɗan kazana kuma ɗan bid'a to kai yayi wannan misali kamar a cikin ashura sai ka sawa tanko baki wando baki walla baka da kaliyo baku kuma ta ahlus sunna kaga da ganin da za a ta sai ya kai ha yawa to duk dai irin wani abu da ya zama shi'a wani alamu ne wata simata wata ziyuna na yan bid'a to sai mutum ya nisance shi saboda su salafa saboda suna ganin a hawarin, aski suka yi farko su kuma sai sun ka canza daga kamar su sai sun ka rinka barin sura da haka kenan ya danganta ga wani al'amari da gudana in da a ce su sura suka bari kaga salaf aski za su yi don su sa'a musu ko yawwa to haka kama kamata duk wani abu kaga misali su da kara ta zuwa ga waya an ne ka dan ne za a ce ma to ka gani eh ko wasu kyallaye da suka sun keɓen daga ƴan kaza da ganin ka da irin wannan kyallaye abin da a ɗauka ɗan kaza kai kaga da irin waɗannan shugabanni ya kamata a bar faƙara ya rasu wa shi wannan mutumin da kuka ji irin sifa sai gashi nan kamar ga hoto ne kana gani kamar mutum mutumi sai ya ce ya rasulallah ittaqillah kai manzon Allah da tsoron Allah kala sai annabi ce mai wailaka kai tonka ولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله أشيء بعدين اللي تنتهي الدولة الدنيا بلا شيء ولا أبا أولست أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله أشيء بنكسر سنين اللي تنتهي da mutanen kasa gabaɗe bakin ji tsoron Allah da da su kala zumma wallan rajul umar wai kike sai mutumin ya fara bai قال خالد بن الوليد في خالد بن الوليد في سيف من سيوف الله يا رسول الله أنا أضرب عنقه عنقه يا من الله بعد بدي إن ساري ميكي إن ساري ويعني قال لا يتشي آه لعله أن يكون يصلي ينا رواينا صلى ينا رواينا صلى كان كشيش kaga wannan shi nuna ba a kashe masu sallah ko kashe shi kaga masu tsare mutane sun tsare sallah su kashe su ba karanta su annabi da suka biya ba wannan ba karanta wa musulunci ta ba bai cikin abubuwan jihadi na musulunci kashe masallata da khalidun sai khalid ya ce wa kallin musallin ai da yawa mai sallah ya kulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi da yake faɗar abinda baya cikin zuciya ne ya faɗi ga harshe ne abinda baya cikin zuciya ne kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce inni lam umar ni ba a hore ne ba an an kuba kuluban nasu in binciki zukatan mutane wala a shukka busunahun ko in tsage cikin su in sa abin da an manuwarsu kawai in yi aiki da zahiri malamai suka ce wannan shi na cikin dalilan waɗanda suka ce wanda bai sallah ta rikiya don da shi annabi ya ce ba a kashe shi don yana sallah to inda bai sallah ba na kashe shi za a yi a shi wanda bai sallah ta rikiya wasu ko suka ce a in dai ya tabbatar da sallah wajibi ta bai yi mutu ba yi bai yi ba ba kafiri ba ne kala marwaice ce sun mana zara ilaihi sai annabi ya jibi wannan mutumin wahawa muqaffin yana mai juyawa yana mai bada bai yana mai bada kafahu kafa ba sai waya ba muqaffin ha فقال في النبي إنه يخرج من ضئضئ هذا القو... هذا حقيقة حقيقة daga asalin wannan ƙaumin wasu mutane za su fito ya harutu ƙaumin za a samu wasu mutane sun bayyana nan gaba min buɗi buɗi haza daga tsakon wannan asali ne ya tsoro da kitab Allah suna karanta littafin Allah rababan dan yi shar da kyau da kyau tsaf karatu mai kyau amma la yujawiru hanajirahum Qur'anin nan da suke karatu zai wuce makwargwadon su baki ne ga makwargwado sautin na kawai za ka ji ana karantawa amma babu shi a cikin zuciya bale ya motsa gabbai su yi aiki da shi karatu babu aiki Allahumma la taj'alna minhum yamruquna min addini suna fita daga addini kamar yamruqu sahamu kamar wanda kibiya ke fita min rabiya daga abin jifa kamar da zaka halbi barewa kibiya ta shiga nan ta ita kan wa aqulluhu ina zato ne kala ya ce la in idan na riski irin waɗannan mutane nan gaba la aqtulannahum zan karkashe su qatla samud irin kashin samudawa zan kakkashe su irin kashin samudawa malamai suka ce to nan akwai mushkila a kashin hadisi da tsakiya ne annabi ya ce la in adraktuhum la aqtulannahum qatl samud alhali can wancan gashi an ce a kashe shi ya ce aka a kashe shi to kuma ya ce in cimma ire-iren zuri'a da shi wanda zai kashe su domin an ma hada da hana a kashe shi shi wancan da a shi a tushe da gare ba a samu sun a kai kasu da wannan ra'ayi da irin wannan aiki da kuma halaccin kashe na baya gare wa'anda za su zo amma shi ba a kashe shi malamai suka ce abin da jawabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna su wa'anda za su bayyana daga a wancan za su yi fito na fito ga shuwagabanni da ta kubba za su bayyana ballewa za su yaƙi musulmi amma a wata riwaya yana cewa ya katuluna musulmina wa ya turkuna ubbadal ausana.' suna kashe musulmi suna barin kafirai ga kafirai sai su kama kashe musulmi su bar kafirai shi kuma wancan bai hito da takobi ba ya fuskanci jama'a saboda haka annabi bai halatta a kashe shi ba amma waɗancan lokacin da sun ka hito da ta kubba suna yakan da musulmi ko da makamman zamaninsu to kaga wannan sun cancanci hukuncin kisa kenan to saboda haka nan annabi ce zai kashe su in ya riske su a duka wannan hali an gane to kuma irin wannan bai bayyana ba sai lokacin Aliyu bin Abi Talib lokacin da yake khalifa daga nan aka fara haraka daga nan aka samu annahaba ta alkhawarijiyya fitowa da takubba da kafirtar da musulmi masu sako da yakantar musulmi sai aka samu masu bayyana wannan حدثنا المكي بن ابراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر امر النبي صلى الله عليه وسلم عليا عن النبي وري علي ان يقيم على احرامه يطيع بيت الحرام دي da ya fito daga yaman ya samu annabi a makka ya yi harama da abinda annabi ya harama da shi kamar da ya gabata cikin kitabul hajj زاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال عطاء قال جابر فقدم علي بن ابي طالب رضي الله عنه بسعايته علي بن ابي طالب رضي الله عنه sai ya dawo da shugabanci ne wanda annabi ya shugabantar da shi a kan yaman si'aya a nan ba ana nuna si'aya ta a sa'i mai karɓar zakka ba don annabi ba ta aika ce shi karɓar zakka ba si'aya ana nuna nan ta alwilaya shugabanci قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أهللت يا علي النبي كما علي ذلك يا رما قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم na ya harama da abin da annabi ya harama da shi Kala fa ahad to ka ba da hadaya wamkuf haraman kai zaman ka da harama kama an ta kama wanda kake Kala wa ahada lahu aliyun hadaya aliyu ya ba da hadaya saboda wannan haraman <clears throat> almuhimmu aliyu ya dawo daga yaman duk dai hadisin abin da aka so abin nan bayanin cewa an aika aliyu yaman حدثنا مسدد قال حدثنا بشر المفضل عن بن الطويل حدثنا بكر البصري بكر البصري أنه ذكر لابن عمر أن أنس أنس حدثهم يا بعض العبادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة النبي يا حرم على عمرة وحجة لحج وأن حج يا حرم على شيء قبايا ولو ليم في عمرة قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج النبي يا حرم على حج او حرم على wa ahlalna bihi ma'ahu muka yi harama da hajji tare da annabi falan ma kadimna makka da lokacin da muka shigo makka qala ke man lam yakun ma'ahu hadiyun duk wanda bai taho rike da hadaya dai ba falle da alhashi juya wannan harama tashi umratan ta koma harama umra wa kana ma annabi sallallahu alaihi wasallam hadiyun annabi yana da hadaya faqadima alaina ali ibn abi talib sai ali dan abi talib yazo min yaman daga yaman محل الشاهد حاجا yana da yarama da hajji فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل بما أهلمت دميك يا رمى فإن معنا أهلك من أدرد إيالك قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم لا يا رمى دا أدل النبي يا رمى دا شيء قال فأبتك كذونا ده هرمك فإن معنا هدايا من أدرد هدايا المهم قدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن غزوة ذي الخلفة ذي الخلفة ياكن ذي الخلفة ذي الخلفة ابن جرير يتي ذي الخلفة تتعوى علام السكون خلفة ابن هشام يتي ضم أكواقاء أي سكون من لام ذي الخلفة wasu malamai suka ce fataha ga kafin bamma ga lamun zi ha lu fa ala kulli halin alkhalasa ko alkulfa ko alkhalusa sunan wani hakina sunan wani tsirina wanda yake ƴaƴa jajjaye to amma wani kumki ne ake ce haka nan a ƙasar yaman an yi mai wani ɗaki babba gunkin yana cike da wasu 'yan ƙananan gumaka zagaye da shi to wasu malamai suka ce malaman luga ɗakin shi aka ce ma zil halasa ko hulsa ko halusa wasu kuma suka ce a gumkin ne aka ne ala halin annabi sallallahu alaihi ya aika sahabi ne tare da wasu jama'a don su rusa wannan gumkin da kuma ɗakin ne gaba ɗaya حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا بيان عن قيس عن جليل قال كان بيت في الجاهلية ولذلك يا يكتن جاء لوك في الجاهلية وقال له انا في مداكن ذو الخلفة والكعبة اليمانية انا في الكعبة اليمانية حتى كنت سابي سولا سنن سوما تافو كعبة تاو دا مسلمين سكرة تافو كعبة وكما ودا اقوي كعبة مكة سنن سلوك في الجاهلية اللي هيكي كعبة يمن والكعبة الشامية والكعبة الشامية ثم على بيت كجو ونن كوكوليني ونن جملة أبن أصوابع إذن باب تورد كوي والكعبة اليمانية كيف قال للنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة الشامية جملة لا وجود لها هكا وثم على بيت كجو كوكولينا ساودنا در الكعبة الشامية كعبة وشتن تمكة يتاك جمع الكعبة الشامية إذا كم وقع الكعبة اليمنية <clears throat> تنت إن كان يمن كعبة تمكة تنا وجن شم غنيكا وطبعا لما يتوك جاء مبتدني خبر إنشاء أن شاهده والكعبة الشامية هي التي بمكة هذا أبي نبي sai an ka bashi kawai والكعبة الشامية خبر هي التي بمكة ها مبتدا من والكعبة الشامية هي التي بمكة شيء خبر تو أما أن قديش كذا تقول أنما لما تنشى بقولي نبا أحد اللي اللي أنشأ لابا أنشأ يا هبلنا وما أنشأ يا هبل وثم لما ما تقول هذا بنا بعد بقى نقول فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن بيشتمني من جوا جرير كو ألا تريحني من ذي الخلطة جرير بذاك ذوك هو تدنيبا دقمت ذي الخلفة فنفرت في للتهي في مئة وخمسين راكبا تاردا متن دريد همسم ما هيا دبوبي فكترناه مكتكريشي wa qatalna mu haka kaman wajarna inda ko wanda mun ka samu wuri ne wurin gwamnati don mu haka kashe su alhamdulillah bayan wannan lokaci sai Allah subhanahu wata'ala mai da wurin masallaci na juma'a sunan garin yanzu da wannan masallaci yake al'abala cikin yaman babban masallacin juma'a al'abala وقتلنا ما وجدنا عنده فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الزور أنني فأخذت ولفدا مش فدعا لنا سيمنا الدعاء مود منكسر ولأحمد دكما قبيلة تا أحمد قبيلة أحمد أقوى بجيلة كنا رحب جليل سنة متانا جرير sai musu addu'a kusan sau biyar kamar da zamu yi حدثنا محمد المثنى حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثنا قيس قال قال لي جرير جرير بن عبد الله البدلي من بجيلة يا من رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم النبي ياتي من ألا تريحني من ذي الخلفة وذاك هو تدني بدك من ذي الخلفة وكان بيتا يا كسن جون داكنا في خفعم تكن قبيلة خفعم يسمى على جميع الكعبة اليمانية wai wata ka'aba قال فانطلقت في رجلي في خمسين ومئة فارس da mutum ɗari da hamsin mahaya dawaki min ahmasa na ƙabilar ahmasa wa kano sun kasance a kaba kailin sun kware ga hawan dawaki wa kuntu na kasance ni jariru la an fito alal kaili bai je hawan doki ba bai kware ga hawan doki ba kaga wanda bai iya doki ba in ya hawa doki ya suka bai kowa yawa ba zai ko shaki ba ka iya ba an sun zaka hawa to ban iya doki ba fa baraba fi sadri sai annabi ya buji gabana hatta ra'aytu asara asabi'i hannaka alamun kwancin farta dai fi sadri ga gabana wa qala sai annabi ya ce Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya Allah ka tabbatar da shi akan doki ta shahadu Allah ta sanya shi mai shiryarwa shiryayye ya gabatar da hadiyar mai shiryarwa ai sai mutum ya zama shirye sannan zai shirya ko fasbalaka sai ya tahi ilaiha zuwa gare ta fakasara ha ya karya ta ita gumkanyar wa harraka ha ya kone ta kuma ba ata ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanne aika wurin manzon Allah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi ba asaka bil haqq sai eh, fa qala rasul jarir to sai shi jarir ya aika sako wurin manzon Allah fa qala rasul jarir sakon da ya aika wurin manzon Allah sai ya ce manzon Allah wallazi ba asaka bil haqqi na rike da wanda ya aika da gaskiya ma ciki duka ban taho maka ba hatta taraktuha sai ni baro jamalun gunkin ya koma kamar rakumi mai kazuwa rakumi mai kazuwa ana shafa ne man gelo man gelo kuma baki na da aka yi hanka shafa rakumi mai kazuwa man gelo ya tuba ne za ta zama baki kirin to ma'ana an kone ta zama baki kirin ta kone ta zama gawai sai ta Waje wajen shabari a tsawa kom ta koma baki kirin kamar rakumi mai kazuwa قال تبارك في خيل أحمد النبي يروي على البركه كدواك أحمد ولتالي هاكما النبي يروي على البركه كمزاجا أحمد خمس مرات سو بير النبي ناشا الله كي البركة كدواك قبيلة أحمد الله كي البركة كمزاجا قبيلة أحمد a ان da mun kawato shi dalilu yake مع النبي فاخبرته fa ataitu annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu nan kuma yake sai aiko sako wannan ya nuna kenan bayan ya aiko sako ya faɗa ma da sun ka dawo kuma sai faɗa ma annabi za haka babu shekaru da juna حدثنا يوسف يوسف بن موسى أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد an قيس عن جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن ala يجري ba ka hutar da ni min zai halasa daga wannan gumkin fa kultu bala tabbas ya manzo Allah zan hutar da kai san da sai yi fi 50 wa 100 faris waki, dawaki da dawaki su 150 amma a riwayar fabarani sai zo su 700 riwayar tabarani ga karanta wannan kissa cikin fabarani za ka ga 700 to sai dai riwayar da'ifa sanadin ta mai ramni na ba ta inganta ba kuma ya zo a cikin kitabu sahaba libn sakan cewa sun zarta ma ɗari da ɗari bakwai a sun a ɗari abin da kai ɗari bakwai ba ɗari biyar ne ko ɗari biyar ne to sai malamai suka yi jami'in su cewa jariri ya ce sun yi da mutum ɗari da hamsin rakibar. saboda haka sadda jariru ya ce daga garin madina ya harikar su ɗari da hamsin sun kai abin nan amma wasu na yi na cin musu suna ƙara haɗewa da su har sun a kai wannan adadin da ya wuce ɗari eh, da hamsin sun makala bin ahmad na ƙabila ahmad wa karu sun kasance a faba haidin ma'aya dawaki sun iya doki hukuntu na kasance na arzutu ban tabbata ala alkhairi akan doki ban iya doki ba fa zakatu zalika ta nabi sallallahu alaihi wasallam sai na faɗa ma annabi rashin iya doki na fa daraba yadahu sai annabi ya buga hannu ne ala sadari akan gabana hatta ra'aytu athara yadi hannaka alamun hannu ne fi sadari ga gabana fa qala sai ce Allahumma sabbithu wa ja'alhu hadiyan mahdiya Allah ka tabbatar da shi akan doki kuma ka sanya shi mai shiryarwa shiryayye qala fa ma waqa'tu ala farasin ba'd daga nan da annabi ya zo ga addu'a ban taba fadowa ina saman doki ba duk wanda dalilu ya yi gaba ko ya yi baya ya yi zama ya yi taɓarya duk wani ne suka bai faɗowa saboda annabi ya ce Allahumma sabbit fa kaifa yazalu ma sabbata Allah قال قل فما أخذ عن فرد بعد قال وكان ذو الخلفة قمت ذو الخلفة يتفل شي بيتا ونداكي باليمن آيمن لخص أخلق بلا خصعة wa batila da batila kabilar shi jarir bin abdullahi da bajali fihi nusubun cikin wannan dakin akwai gumaka yin rubadu da ake bauta ma wata riwaya ta buhari turbat bitari turbat yuqalu wa ana tumi al-ka'ba al-yamaniya wa qala fa ataha jarir ya zo wurin nan fa harraqaha ta bin da wuta وكسرها ككريتا ترتيب عاطف كسرها ثم حرقها قال ولما قدم جرير الوقت اللي جرير يداو آه، اليمن الوقت اللي جرير يزو يمن دورو سوى النقوم كده قدم يزو شي جرير اليمن قال بها رجل يا سامون مجنن يستقتم بالأظلان شنا نيمان بيت جيدي da kibau na ƙuri'a ta gaibi irin wanda suke lokacin jahiliya wasu kiboyi na guda biyu ya guda uku guda an rubuta mata amara ne guda an rubuta mata mara ne guda kuma ba a rubuta komi ba ko kuma an rubuta sakata to ya ka zo gaban gurji sai a watsa su aka war to in mai rubutun nan na amara ne shi ya hito sama saura suka bincike. wai gunki ya ce abin nan da haka sani da ya kai in kuma mai na hali ta fito wai gumki ya ce kakkai in kuma mai na hali da amara sun ka birkice mai sakata ta bude wai bai ce kwayi ba ya shu sai a kuma buga hakin <laughs> a gani ka to ya samu wani mutum na shina a buga wannan kibon maisar da can warko warko kamar ma an yi taba gumtin an bar shiga wurin an bar wannan buga kibon saboda umrul kaifi. asali dan yaman na tun zamanin yamrul kaifi. a gani lokacin ko kaka a annabi ba a yawa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin umrul kaifi. to da ana kashe kuma ne shi umrul kaisi yana son ya ɗauko fansa sai ta yi inda wannan gumkin ya shiga ɗakin ya buga waɗannan kibar duk ya buga sai na hannun shi hito kenan gunki ya ce kai yayi kai ya ce ɗauko ban sau waɗanda zuwa kashe uba ne kai ya kashe lokacin jahiliya na a gani da ya buga ta sai a na hannun shi hito sai ya kakkare kibar ya ɓaci gunkin ya ɗauki duci ya ce ya ce laukunta ya zalfalafal mautura lam tanha an qatl al-idati zuwa yace kai bin hulba inda kai da an haka ubanka da ba ka ta ka ta da ubanka inda kai da an ubanka da ba ka ta ka ta da ubanka bai kakkare yan aboji ya ji a rufe ce gunki ya fadi to daga nan sai mutane ɗaya rauni ya cikin su a a shekaru da aikin banza na ba shi wurin kai ya kai abubuwan ya ɓaci gunkin ya rai, ko ni ba ai ba to a shekaru haka ballaka sai sun kai ta batu ne can kuma can kuma sai ka san aikin shi ɗaya kuma da tsaro da yamma shi aiki aikin to shi ne kwada shi ne ya cimma wani nan wurin to ga rasun kai da wanda ya cimma ƙala ya faƙi na lahu sai an ka ce mishi shi mutumin kayan jariru ya cimma kenan inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawana annabi wa ya bayyana eh fa in qadara alaika in yasabu iko akanka daraba unkaka to lalle zai sare wayanka kala fa bainama huwa yadribu ana nan bai bari ba cikin shi na buga wannan da zaribu bai haya yana buga ta iz wa kafa alaihi jarirun sai jirin ya zucin mai wurin fa kala sai ce la tasfiranna ka yi kayan nan da kanka wala tashhadanna wala tash wala tash ne na wani ولا تشهدن أن لا إله إلا الله وزدت مقولة تشهدن ده ده ألف ده ها فآية آه، ممكن هون موجود فآية تعالى الوجوب يا أحسن تعالى إملائي يا أبا اللي نقول توكيدي تابو muhaffafa ko musassala ita za ta fito da kanta ba ta nuni ya ba za ka wanda yawa alif babu nunun تذكر قالت ان انتم يسينون ولا تشهدن قوة ولا تشهدن نون التوكيد المصدق لا قوم حصبا أما ألف ده بقى دالو صحيح إيه؟ ده تمييز بس غيره خطأ وإنهم لا يشوز أنا لي يا ولا تشهدن نون شهيتو إلي إلي كاش أنا غني باب شدة كوكم ولا تشهدن تعلون ولا شدة أما بقى ألف بقى أنا لي gashi nan ma gehe irin namu yake qawluhu wala tashhada bi tanwin al-dal wa li abi zarr an al-hamawi wal kushmayhani wala tashhadanna bi sukun al-lal wal tashhadanna kenan ko bi sukun al-lal wa ba'da al-dal nun nun tawkid thaqila yawwa wala tashhadanna kenan ko kuma wal tashhadanna lalle za ka shaidi Allah ilaha illallah aw banna adribanna unuqaka ko in zare wayanka qala marwaye ce fata tsara shi wannan kakkare ki wannan wata da ya shaidi ba a yi mutama da gaskiya sai Allah ثم بعث جرير رجلا في جرير يأيقوني مثل من أحمد أنا قبيل أحمد يكنا أنا مي kinaya da aka yi أكي مي suna ne لي حسن بن ya cikin wasu marowata sun kamar sai ha'un da sinun da nunun husnu a sai da ya'un ma husain sun kace husain bin rabi'a shi sai yi muslim haka tafsir kuskure ne husain bin rabi'a haka za waka fi muslim ko tafsir wasu husain da sadu an gane wasu ma sun ruwaito shi makalubin sai suka ce rabi'a bin husain maimakon husain bin rabi'a sun kafa sai rabi'a bin husain makalu ila nabi wurin adal sallallahu alaihi kun ga wannan riwaya ta bayyana mana wanda an ka aiko can ta an kai manzon jariru ya zo ma annabi san ko ne na ba amma zuga shi an bayyana ibnu hajar al-qaslani rahimahullah ta'ala ce bai taba ganin an ambaci a ba a fatin ba shine da bin rabi'a a cikin hadisi in ba wanda ba shi hoyi ce bai ce kowa ba sai nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiruhu shine mai bishara da zalika da abin da ya faru na rosa dakin zulkhalasa da kona shi falamma atan nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da shi a ba arbatin Husayn bin Rabi'a ya zo ne annabi sallallahu alaihi wasallam قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب يا من الله نارك da wanda ya kuka da gaskiya ban baro wannan ɗakin na gunkin zulkhalasa ba sai da baro shi kamar shi raƙumi ne mai kagawa baki irin an kone shi ya zama har kala fa barraka can ko fa baraka fa barraka annabi sallallahu alaihi wasallam ala khayl ahmad annabi ya roki albarka ga dawakin ahmad wa risala da mazajen ahmad hamsa marratin kusan so biyar so biyar annabi na akwai hadisin anas radiyallahu anhu yace wa kana ibada da salatan annabi ya kasance in zai yi addu'a ya kan yi addu'a sau uku to gashi ne ya yi sau biyar kaga wannan kenan ya nuna gali, gali, mai yawa ai annabi zai addu'a Za ka ji ya kwankoma ta sau uku Allahumma kaza Allahumma kaza sau uku to amma ana samun wani lokacin ya zarta uku kamar wanda an ta samu nan Za haka bakin karo da juna ba an hadisin Anas shina bayanin galibin hali annabi yana kwankoma addu'a ne sau uku amma ana samun wani lokaci ya maimaita ta fiye da so uku to wannan hadisi tana karantar da mu kusa da duk wani abin da ka iya fitinantar mutane ga addinin duk wani abin da ka fitinantar da mutane ga addinin su to ga tsarin musulunci share shi aka yi a kusa da shi saboda mutane su samu natsuwa ga addinin su da aminci sa'annan ana bin hanyar karkatowa da mutane ta hanyar ɗaukar wani mutum daga cikinsu a shugabantar da shi kaga da annabi zai aikawa yaman a can kabila kafan bajila a rotsa wannan gwamnati wa ya sa shugaba jarir bin abdullahi al bajali shi dan garin sannan akan karkato ra'ayin mutane da jawo su ta hanyar yaba musu da abin da sun kai da kuma yi musu addu'a kaga annabi ya yi musu addu'a su da dawakinsu da kuma mazajensu eh, da kabila ahmad din ko annabi ya musu addu'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ان شاء الله سبحانه وتعالى نظبطه يعني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك